الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسلمين نروق الله سبحانه وتعالى يكرمنا شاوى وان أيكم من الخير غفرت لنا كرا كرمو جزين وتقيتاومو kara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufe mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu dhalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu rana ta ƙarshe a mako alhamis kenan yau inda muke biyar daidai ga watan zulqa'ada wannan shekara ta hijiriya da muke cikin dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ta yi daidai da ashirin da uku ga watan hudu na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Muna bayani ne akan wato misalai ta malam ya kawo game da wato abin da suka shafi bidiyoyi na wannan zamani. jiya mu yi bidiyar bikin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu muka ce neman tabarrufi bil amakini da gurabe na musamman al'asar kasar su ne kayan jikin wani kai za a ɗauko a ce Legan wani waliyi kulan wani waliyi shimfiɗa wani waliyi a kifarka botar alwalarsa lokacin wankansa gashin jikinsa takalmansa da cikin shi waɗanda su ne asar su ne ake kira asar a rikon zuwa ana kuma su ana neman tabarruki da su ko kuma a ce za a yi alwala da botar domin neman tabarruki da al'ambaci da matattu to jiya alhamdulillah mun yi a cikin na a cikin da wuli jiko ba za mu tashi inda imamu abu a cikin qala al imamu shafi na 74 قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاتحاني رحمه الله jagora malami wanda ake kira abubuwa lakabi da abu haƙi alkunyansa kenan ƙasarin sunan shi tajuddin alfakihani. fakihani Allah ubangi ya ji shi yace amma ba'du bayan yi mukaddima ya yabi Allah ya gode maka yace faqad Jama'a su'alu jama'ati min al-mubarakin an al-istima'i alladhi ya'maluhu ba'du an-nas fi shahr rabi' al-awwal maulidi. Ya yace mutane suna yawaita aiko maka tambaya baya tana maimaituwa na su mutane masu albarka tambayarsu akan hukuncin taruwa da ake yi wanda su mutane suke yi a watan rabi'ul awwal wanda suna kiran taron taron maulidi allahu aslun fi dini wa aslun shi yana da asali yana da hujja addini musulunci makasdin kuma aiki na wanda ke daidai aljawabu ya ce amsa game da wannan tambayar da suke yawan maimaituwa an zalika mu bayyanan ta a bayyane ta ce al'ibahu anhu mu'ayyanan bayyana wa mutane haƙiƙanin hukuncin shi kana abin wajibi faƙuntu sai na ce wa billahi taufi ta mai roƙon Allah ya datar da ni ita ita ce la a'lamu li hadha al-mawlid wannan maulidin ba taɓa sanin wata hujja game da shi ba Ki kitabin cikin alkur'ani littafin Allah ya fi sunnatin hakan ba ta taɓa a wata sunna ta manzo Allah Allahu alaihi wa alihi wa sallam an ينقل min عن أحد ba a الأمة kai كيتو ba. ko samu masa asali daga ɗaya daga cikin malamai na wannan al'umma ta annabi malaman ma allazi na humul kudwatu wanda ake koyi da su a buga misali da su game da sunan manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم المتمسكون بآثار المتقدمين wanda suke rike da hujjoji da dalilai da suka samu asali daga mabarata da taɓa jin wani malami ya ba shi magana a kai ba ko ya aikata wannan taron bal huwa bid'atun ahdathaha al-battaluna wato bid'a ce kawai wanda masu zaman kashe wando marasa sa'a suka kirkiro ta domin samun abin sakawa a aljuhu da samun abin sakawa a baki da mai kodi baki ta shahawatu nafsin wato sha'awa ce ta jin bin son zuciya irtima biha al-akaluna wanda masu neman cin abinci kawai suka ƙirƙiro ta in ji wannan mutumin kenan shi ne abu الشيخ أبو حفظ تاج الدين الفاتحاني فقال شيخ الإسلام ta تيمية رحمه الله ɓangaren shehin musulunci don kuma ibn taimiyya Allah maka rahama shi kuma ga abin da ya ce wata zalika hakan nan ma ma yuhdi ba'dun nas abinda waɗansu mutane suka kirkiro imma mudahatan lin nasara ko don yin kafaɗa kafaɗa da kiristoci fi miladi isa alaihi salam wajen yin christmas bikin yin christmas wato bikin murnan ranar haihuwan annabi isa sun yi haka ne mu ba hatan don su yi wato kafa kafa da su yi wa annabin su mu ma za mu yi wa mu to ko sun yi haka ne don wannan imma muhabbatan bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'zima ko kuma sunanin nuna kauna ne da soyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da girmama shi shi ya kai ga a biyun dai an ittakhadha min ittikhadi maulid annabi sallallahu alaihi wasallam idan wajen wato riko da maulid annabi sallallahu jiki da ake shekara shekara idan abinda ke dawa shekara shekara a ada ya'udu idan abinda duk shekara in lokacin ya da sai an yi shi sai a kira shi idan ya zama ta al'ada ba a kafin mauli da ne duk da cewa mutane sun yi saɓani kwarai da gaske game da rana ta musamman an tanke ranar da aka haifi manzo Allahin sallallahu alaihi malamai sun saɓani wani sun ce sha biyu ga wata rabi, awwal wani sun ce ba haka ba wani sun ce sha biyar wani sun ce kasa da haka sun da haka duk a yi ta saɓani wajen tantance asalin ranar fa ina haɗa lam yaf'alhu salaf ya da ya janyo wannan saboda sadaka ta ba taɓa yin shi dauka na haɗa khairan mahdan maulidi da tsantsan alheri ne waraji'an kuma yana da asalin wato makoma hujja kenan kana arafu radiyallahu anhum a haƙa bihi minna ba ta irin sahabai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ba su suka fi cancanta su yi saboda tsananin kamar su ga manzan Allah sallallahu wanda ba a harbo manzan Allah da kibiya a yaƙi ya zo ya kare kibiyar da kirgin a kawo manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsara da takobi ya sa wuyansa a kare don manzan Allah ya tsira a harbo mashi ya zo ya buɗe kirjinsa ya tare wa Allah mashin ya faɗa kirjinsa ya soke shi sai ya fita baya da kare manzon Allah tsananin soyayya ke nan da manzon Allah bayan ya ba da ransa in ya karan manzo Allah ya ɓaci ko ne abu ya da manzo Allah ya zo ya ce bi abi ta wa ummi fidaka abi ummi ya manzo Allah uwata da ubana su zanto fansa a dare ta wato zan iya ɗaukar su uba da su in dai ransu kai kwaci ka zan iya ba da su bayan shi ya ba da nashi ya ba da na ƴaƴan shi abin gaban Allah wanda ya nuna irin wannan tsananin soyayya ga manzon Allah taruwa ne a ci abinci zai gagare su shi ne zai kafara wanda ya ba da shi da wanda ya ciki a kuɗin ah, na hu domin su shahabai da gabata kanu a shadda mahabbatan min nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ta'zimu lahu minna wa to sun fi mun nesa ba kusa ba wajen tsananin nuna soyayya ga manzansa da mu da ga mu cin abinci ne su kuma ran su bayar da dukiya bai su bayar wannan ɗin za iya cin dukiya ne an so shanu kaza an so buhun shinkafa kaza a can rai musamman aka bayar na'am mu ma'anar alkhairi ba harafa domin sahabai da magabata wato sun fi mutunanin kwaɗayin aikata alkhairi inna ma kana mahabbatuhu wa ta'zimuhu wa ta'zimuhu fi mutabatihi musallan dai alamar nuna soyayya da tauna ga manzon Allah da girmamawa a gare shi shine a ga kana da sunnar da ƙasa. kana koyi da shi sau da Ba ta ta'atu a samu kana masa biyayya da ɗa'a wa ba'u amurhi da jin umarninsa inda yace a'a a da hannu inda aka yace e a hannu wajen nan tsananin nuna soyayya da jimawa ga Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin raya sunansa ihya usulatihi da raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen gina makaranta ta islamiyya ta koyar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani an kafa majalisi an sai littattafai an bubuga an yada an ɗauki nauyin wa'azuzzuka na yada sunan manzon Allah da buga littattafai da ɗauka a gidajen yaɗa eh, abinan eh, tv da ko'ina baɗinan wa zahiri. zahirin amurka kana raya ta a baɗini a zuciyarka zahirin a samu kana raya sunar zuwan a bayyane gidanka a ga suna da ɗayanka a ga suna iyalanka a ga suna tafiyarka su a ga suna a yi tafe komai da nashiri ma ba ma bu'i bihi da yaɗa abin aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi da shi wal jihadu ala zalika da yin jihadi kan haka bil qalbi da zuciya wal da hannu wal lisani da harce al lisanu harce shine ayi ta wa'azi ayi ta wa'azi ayi ta karantarwa waliyar kuma idan ta kama jihadi kafatawa da kafirai a yi shi bilkalbi da zuciya shi ne a kyamaci duk wani abin da ya saba wa suna manzana a kaunaci abin da ya daidai da suna manzana a kaunaci da kaunar suna manzana فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار wannan ita ce ta farki shine tafarki na magabatanmu na farko da muhajirun wanda suka fara hijira wal'ansari da wanda suka fara karɓar bakonci waɗanda suka yi hijira a majina ne mutanen majina majina tara'uhun bi ihsanin da waɗanda suke biye musu da kyautatawa intaha maganar shekul islam taimiyya nan ta kare bi ba'dul ikhtisar mana yace tare da ɗan takaitawa maganar ta ta tsawo wa kan ullifa fi inkari hadhihi al-bid'ati kutubun wa rasailu qadima wa haditha an yi wallafe wallafe masu yawa game da kyamatar wa mutane wannan bid'a akwai kutubun manya-manyan littattafai marasain akwai ƙanana ƙananan littattafai irin pamphlet haka da ƙanana ƙanana wanda da ke shafi ashirin talatin su ne rasa'il ake kuma manya-manyan littattafai masu haɗarwa Alifai wallafen nan an yi su tun a jikin zamani a hadisu haka nan ma a wancan lokacin duk yi ta wallafe-wallafe. duk lokacin da wata bid'a ta kunno kai to sai ta ga wallafe wannan ta akanta a lokacin ta zo to sai a samu littafin da ke encountering ɗinta a lokacin wa huwa alawatan a kuma duk da tsari bugu da tsari da kaunihi bid'a cewa maulidi bid'a ce wa tashabbuhan da kamanceceniya da tsara kiristanci فإنه يجر إلى mawali da أخرى hakan ya haifar da yin waɗansu da daban kuma bai taɗaita a kan na annabin shi ba sai ya sa kuma yanzu kowa yana yi mana shi shehi kuma jiya wani malami ya ce yanzu kowa ma in ya ɗan shirya ɗan kuɗin sai ya yi wa kansa da ya yan kaji biyu za ɗaya ya ɗan haɗa ɗan shinkafa mudu mudu biyar shida ce zai maulidin shi shi ma ya gayyato kaga abu kuma ya wuce daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إنه يجر إلى إقامة موالد أخرى wal mashayikh wal zu'ama abin ya wuce daga kan manzo Allah ya tsara zuwa ga maulidin waliyai da shehunai da kuma shugabanni abuwa abwab sharrin kathira hakan yana buɗe kofofin sharri masu yawan gaske Allah ubangiji ya rufa mana asiri ko buga mana misali ko in ka kanne haka buɗe shi to zaka ga yana faɗaɗa yana faɗaɗa haka kuma wato shawo kan shi ko controlling din shi Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya mu cikin masu da sunna na biyu daga cikin misalai da aka na bidiyoyin zamani a tabarruk neman albarka bil'amaki da wurare da wurare za a ziyarci garin wani shehi wani ke eh, a nuna maka gidan shi a nuna maka ɗakin shi nuna maka lokacin da ta yake sallah a nuna maka inda yake zama ya koyar da ɗalibai nuna maka bishiyar da ya dasa al'amakin al'afar da kayan jikinsa da ya bari kayan da za yake amfani da su lokacin da yake raye Allahu Akbar kofin waliyi wani yake shan ruwa da shi sai ana shafa kofin ana shafa shi ba yana Allah Allah a ɗebo ruwa a ciki a bashi ya sha a butan waliyuwa ne kowa yana son ya ta kawai kuma ya gan shi gurman da yake zama an kawo shi nan ma, na wani wali. a yayyaji a cikin yanko masa da wuka na ya nuna ta jirgin bai kai dai a shimfiɗa a zauna a kai ba bai kai kuma ba a yi sanda kai ba a'a ya ishe mu daraja kawai muka da taburman shi an gane da taburman shehi ko wali na su ne sar ko yankin wani rawaninsa ko a ce kan shi gashin kanshi kuma kamantansu kada an kulle da nuna wa mabiya da muridai lokaci-lokaci ce a wani lokacin da wata ya a ce za nuna waliwa ne ke ana hayan mota ana zuwa mai a fetur a mota ana zuwa da gudure da abinci da su to kuma idan za a shiga a ganin sai ka aje wani abu to kaga ai an samu wani abu na hidima haka za wal da kuma neman tabarruci da mutane rayayyu idan mu zai gun jikan waliyi wane jikan shaihi wane jikan wane ko kuma yar wane yar gungun waliyi wane ita ma ta isa a kai ziyara a kalle ta taron rata a cikin addu'a ya su ya karɓa muku addu'a wani ya ciro hula ya na ya ci dafa kan shi mai addu'a bayan addu'an kanyar wani ali wani shehi wani su ma daban suke a cikin mutum su ma daban samo mota a bashi a samo sanda a bashi alkibba a bashi shi ma ya zama su daban cikin al'umma والأشخاص الأحياء أمواتا bayan an je gurayayyu sai a zarce a ce gumatattun kuma kaburburansu na kabarin wani kabarin wani kabarin wani kabarin wani aiki ka ranar ganin kayan shi daban ranar ziyartar jikokinsa daban watan ziyartar kaburburansu daban kan ziyartar su da su da kullum aiki sun tara kuɗi ba a ta kawai قال a من البدع المحدثة التفرق بالمخلوقين a cikin bidiyoyin da aka kirkiro a kago su shine neman albarka tabarruki bil ta da kuma halitta wa huwa launun min alwanin wasaniya wannan wani nau'i ne daga nau'in wato bauta da gumaka wato wasaniya irin wato lokacin rayuwar da ake kafin zuwan musulunci am jahiliya bauta wa gumaka duk ya ana shafa shi ne don a yi tabarruki da shi taɓa gunki a shafa shi shi ma wannan yana zuwa a shafa shi zuwa a shafa shi shi ma wa shubhatun yustad biha yustad biha al-murtaziqatu amwala as-sujji min an-nas wato wata shubha ce kada aka kirkiro ta domin masu neman kuɗi su rika farauto dukiyan wawaye daga cikin mutane duba mutan kawai sai an ba da ka za a yi layi a shiga Ya nemi tabarruki almurtar zika masu neman wato azurta kansu da kudin mutan, marasa da bara da wayo tabarruku ma'anar tabarruki shi ne talabul barakati shi ne neman albarka da hiya tubutul khairi fi shay'i wa ziyadati wa ziyadati shi ne tabbatan alkhairi ga wani abu da karuwar alkhairi shi ne albarka talabul tubutul khairi wa ziyadatu ya kunu mimman yamliku dalika neman tabbatar alheri da ƙaruwarsa yana kasancewa ne ga wanda ya mallaki abin ba ya ƙajiru alaikum yana da iko ɗin ya maka albarkan ya ƙara maka ai wannan iko wa huwa su subhanahu da ta'ala ya Allah subhanahu da ta'ala a ɗaukacin sarki wa huwa allazi yunzilu barakata wa yuthbituha kowa yusabbitu shi ne mai saukar da albarka ya tabbatar da ita ba ta taɓa ƙarewa duba albarka da Allah ya yi wa maka da madina tun lokacin da annabi ibrahim ya yi addu'a jin alhazal da aminan warzuka halahu jin alhaza da aminan warzuka halahu biyu da kamarati ya Allah ta sanya wannan gari mai albarka kuma ka amintar da garin kuma ka azurta ɗan garin da abinci da ɗayan itace da baya ƙara kusan da ya addu'an nan har yau albarkar addu'an da Allah ya karɓa maka na ciki wanzu Allah ran da ya yi hijira ya koma Madina sai ya yi wa ita ma Madina addu'a Allahumma barik lana fi sa'ina تقدم إلينا المدينة تقدنا لمكة أو أشد فكان يعمل قول مدينة فإن تمتي قول مكة أو سمع حكا كيوى مكة مدينة البركة شيني بارك في سائها ومجها مدينة har yau abinci baya yankewa, har yau akwai aminci, har yau akwai kwanciyar أبنتي amma Allah kan sabai ce annabi ba shi yayi wa makka ni kuma ni nayi wa madina ina fata an gane ko Allah wa abu albarka baya yankewa baya yanke sai ka shafa buta wai za ta yi albarka saboda girma Allah an kama sifar wani kata a wai za ta yi albarka Ka shi nan duk mai wannan wanda ake neman shi zuwa gare shi shine Allah shine Allah a ah, fahimta ah, wa ammal makhluk duka ce wannan aiki ne ko shi ne ya cancanta ko annabi ma idan da yake da rai in ka je roƙon Allah yake ya masa albarka cikin sahaba ko wanda yake ya Allah ayo Abdullahi Masud albarka ah, fahimtar da shi addini ka fahimtar da shi ilimin alqur'ani na yi wa sayidina ali addu'a lokacin da idan su ke ciwo ya tafi bayan abubuwan daiwa ya roƙa masu su albarka kuma sun yi shi na hun malaku da ka tsawaita ɗan wani sahabi na masu sunan shi ka yawaita zuciyan shi suka waɗannan abubuwan sun tabbata na bidin ya ce Allah ka yi ba shi ba ne mai yin albarka shi ma in kaji wajen shi roƙon haɗin da zai yi أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجاجها ولا على إبقائها وتثبيتها كل مسلم كما وشها لتا بات دقيقة تبقيق أموني البركة وتسامد البركة موني وكما تتبت ta البركة masa da albarka تتبت gushewa ta kaba saboda tabarruku bil amakini neman tabarruki da wurare wal'afari da kayan wani mutum wal'ashkhas ko da waɗansu mutane a ya a rayayyu satan ko zuwa kai wani matacce da ni da mai neman albarka ya juzu ba ya yanzu wata hukuncin sarki sai ya zaɓi abu ya ce mu yi wasi sau bakwai zo mu ɗauki dutse nan mu kumbace shi a cikin da jikinmu rukunul liyamani da wajen abinan jirga shi nan nan kuma da abin da za mu ce in muyi tawafi wannan ɗakin mun san gini gina shi da duwatsu minti da ba dan Allah ya ce a yi tawafi fi ta ba za ta kare ta da komai ba da ita in ma ba za ta iya cutar da kai ba kallon shi ko ya amfanar da kai ba ranar sayi da Umar Allah abin ya kara yadda a gare shi shi da khalifa manzo Allah na biyu kuma shi ne na biyu da aka yi wa albishi da aljanna a ranar da ya dawafi ya yi sai ya zo ya tsubaci dutse na kaba sai ya cire takalmi ya bigi dutse babbaɗi shi kafin dutse ce ina ma an tajaru sai tsagoron dutse ne kawai ba ka durwa latan sau ba ka iya cutar ba ka iya amfanin da kowa daula an allaha a marana don an taɓa ne ya umarce mu mutumbaci ta ba ka bar ba don ya nuna mutane dutse ba ka kasuwa in yi da yanda Allah ya ce kai kawai sai Allah ya ba ka da tabi umurnin sa Allah yana iya juda akalan wanda kuma ya ce kuma ga wata bishiya a je a makaci misali ya bar ka kuma to yin abin da Allah ya ce ka yi shi ne ki ba ka ladan yin abin da Allah ya ce ka kayi din ne ki ba ka ladan amma shi wannan tsofaran shi zai ba ka. ya da ba zai hana ka kudin cutar da kai ba dan ta addawa aka yi a markan lokacin da ya ci suka rusa kansu eh? aka zo waɗansu ɗan abinan suka kwakule dutsen sai da ya zauna wajen su kuma shekara arba'in ɗan abin sassaniyu ne ko ɗan abinan waɗansu suka kafa shi suka kula da shi suka rusa shi Allah alaƙa da shi nan gaba فيغزو قوم الكعبة فإذا كانوا بحيطاء من الأرض وكت بأولهم وآخرهم معنى عائشة تتي يصف بأولهم وآخرهم وفيهم سوق يتي نعم يتي فيبقون ثم يبقون على نياتهم فسأل al'umma za su tashi wata ranar su ji sai sun je wani gu da ake kira shi da ya ba sai a hada da rundunar daga farkon su ta ƙarshe na rundunar za ta kasu duk wanda duk ƙauyen da ta samu da su a hanyar ta ta tafiya za a ce kowa ba by force ya bi wanda za su bin ana aisha ta ai akwai wanda za su wanda za su za su ta ayin an samu su ne duk da su za a a zama da su manzo a yi gobe kiyama sai a da kowa da niyan shi ina fata an gane ko cikin zamani taban za a rusa nan ana masa ta'addanci wannan ne. ruwa dai abin halitta da sani baya taɓa ba da albarka baya taba tabbatar da albarka, baya samar da albarka, baya dawwamar da albarka, mai yi wannan shine Allah mai yin wannan shi ne Allah wata ala ina fata an gane ko wannan shi ne ah, ya ce da annahu neman tabarruki da wurare da gidaje da kayayyakin wani mutum da neman tabarruki da wani rayayye ko matacci ya juzu baya halatta bi annahu domin yin haka ɗayan biyu ne In ma shirkun In ma shirka ce in i'taqada anna zalika shay'a yamna'u al-barakata idan ya kuma wannan abun da kanka wato yana ba da albarka yanzu misali mutum bai da lafiya ta kasa masa magani a bashi akwai musulmi mai lafiyayyen aƙida da hankali da zai ce maganin ne ke warkarwa ko kuma Allah ne ke warkarwa na'am Allah ne ke warkarwa maganin za ka sha ne kawai ya zamanto bi don an umurce ka ta kuma ina ya yadda ka nemi magani shari'a ta yarda ka shi ta dawo ku nemi magani to za ka tashi ba da kudurcewa cewa maganin ne yake da tasirin warkar da kai ba. a mai warkar da kai shine wa shine Allah maganin ne sanar ina fata an gane haka abinci da mutum yake shi ba shi ke kosarwa ba Allah ne ke kosarwa ta ce abincin wasilatun hanya ce kawai amma irin waɗannan suka aba su ne Allah ne ya ce ka yi umarnin ce ke soka wannan daga kaji kawai an wasila idan wannan abu bai zaman to shirka ba an wasilatun abu na biyu kawai ya zaman to hanya ce da za ta kai ka iya shirki zuwa ga shirka ne ta da an na ziyadatahu ta hu dai yake ji idan mutum ya kudurce cewa ziyaran wannan matakken da zai kai kabarinsa ko ziyaran wannan rayayyen kuma wa mulamasa tuhu da taɓa shi rubutan shi taɓa rigan wani wali taɓa rigan wani wata masu hufi da ta shi a shafa jiki da shi sauƙin lihusuliha kan zai sabba mutum ya yi albarka ya samu albarka minan lahi daga Allah wa amma ma kana sahabatu yaf'alunahu min at-tasarruf bi sha'r sallallahu alaihi wasallam amma abinda sahabai suke yi a zamanin su na neman tabarruki da gashin kan manzon Allah dan manzon Allah yayi aski bayan ka gashi shi za ta ana wawan gashi ana wawan gashi bi na an sallallahu alaihi wasallam wariƙihi da yawun bakin manzon Allah kuma zo Allah ya sha ruwa ka kana wawan sha ko ya tsora bakin shi inda manzo Allah ya tsora nashi wa man fasara min jismihi da duk wani abin da yake rabuwa da jikin manzon Allah da yake rabuwa da jikin manzon Allah kuma hulan shi tana rabuwa da shi kan shi takalman shi duk abubuwan da kofin da yake sha rantin da yake ci abinci duk waɗannan abubuwan da yawu na da kaki tarjina duka ma ta kaddara Allah da ya kaki ya tofar kafin ya je da kasar su tare sun ka a jikinsu inda ya gabata fakalika khafin jihi wannan abu da ne kawai manzo an kawai yake anta da wannan shi ne kawai ya ɓanta da wannan da babu kyau da bai keɓanta gare shi ba da annabi ya hana ta yi tuntuni ne akwai abubuwan da suka yi ɗin manzo Allah ya hana akwai abubuwan da suka yi shuru ya bari ya yadda da shi ne don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yasqutu ala ba baya shuru akan abin da ya san ba haka bane a shekarce kuma Allah ya ba da shi da wa ma huwa ala al-ghaibi bali kuma ballagha ar-risalata wa nasaha lil umma bai mutu ba hatta tarkahum ala al-mahajjati al-bayda lailuha al-hariha manzo bai mutu ba sai da ya bar mutane akan farki shi fari fat mai sheki da killi da walƙiya da babu bambanci tsakanin daransa da yininsa Ba Allah ya mutu ya basu kuma Allah ya tabbatar ya isar da komai bai koye ba فذلك خاص به في حال حياته wannan ya ce manzo Allah kawai a lokacin rayuwarsa a wujuduhu bainahum wa wujudihi bainahum da samuwar lokacin tsakanin sahabansa dalili anna sahabata lam yakunu yatabarrakuna bi hujratihi bayan mutuwa manzo Allah sa ta kaji inda sahabai suka je ɗakin manzan Allah da yake kwana suna shiga wajen suka neman tazaruki ɗakin ko suna kwakule ƙafin ɗakin ko suna eh, kwashe a ɗakin mutu ya riƙe wa yace zai tazaruki shi. ba inda aka samu wani sahabi ya je kabarin manzo Allah neman tazaruki shi. ba da roki bayan mutuwansa am saboda a lokacin da yake da rai e. yanzu bayan ya mutu sun san ya mutu kuwa ba zai iya yin komai ba wala kanu yaqtiduna al-amakin ke son lafiya. sahabai ba sa cincirin do suna bin wuraren da manzo sallallahu alaihi ya taɓa yin sallah a wannan wuraren aujada tafiha ko ya zauna a wajen ya tabarraku biha domin neman tabarrufi da su ta rika cincirin da ana layi ana zama kan mimbarin shi ko don neman tabarrufi da an ga in an gida hajji ana zuwa shi a ne ne mimbarinsa amma rauda iya nan ake zuwa nan kuma manzon Allah ne ya ci dausayi ne na aljanna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am وكذلك مقامات الأنبياء من باب أولى kuma manzon Allah ba mai haka ba duk wani wali da ake gani yana da mukami waliyai irin su sai na Umar su sai na Abu waliyai ne irin waɗannan kuma Allah suka waliyai ne ya inna Allah wanda duk Allah ke radiyallahu an guda yadda da shi ta wali ne da Allah soyi ne na Allah sahabai babu wanda aka samu wani sahabi ya mutu ana tabarruki da rigansa Za akwai wani wali bayan annabi ai sahabansa ai sahabansa wanda Qur'ani ya kira sunan wasu ma Qur'ani ya tabbatar dukkan su Allah ya yadda da ba mutum a jirgin zuwa kaburburansu ana ta tawassuli ana roƙonsu ana abin nan sai na baya bayan nan aka samu waliyai ko har tashi masu ce kamar mizai mutum yadda za ka harba mizai ka ya tashi ya tafi sama ya yi tako uku daga nan zuwa arfa kuma inda yake tako uku kawai ya yi a ce maka ya taka ruwa da kamantansu yadda za ka tara su yi dina uba wanda aka ce ya taɓa tashin sama ko yi da abubakar ya tashi sama amma kai abu a nuna maka dan su mutane a yanzu in su yi kisoshin su kaman bakin adam bane kaman bakin adam bane za ka tara Allah ya rufa mana asiri ya rufa mana asiri maka wanda ya ga mutum goma wanda ya gan shi wannan wanda ya ga ya gan shi na goma wanda shi shi ma in ka gan shi kawai aljanna ne aljanna ya zama to kamar wani shago da saukin shiga sai ka fi kaɗan shi kawai aljanna an ba ka shiga aljanna ko kaɗan shi ka shiga aljanna ba aiki ba jihadi ba wani azumi kawai ganin wani kawai ya kai ta aljanna amma mana ai yana da wahala aiki wakilu a kule imalu ya aiki ta yara lafi amurafi a rasulu hudu mu'inu sun aljanna ta kai kori muha dafuntun amalun da ce wannan ita ce aljanna da aka gada muku sakamakon aiki da kuka yi kawai aljanna ta masu aiki ne ba masu aiki ne wurjan ba a kwanci kawai za ka kwanci aljanna ba wa kawai ka ga wani bane daga nan shi ke ka kaji aljanna ka ta riga wani shi ke ka kaji aljanna aiki ne wurjan ka annabi da aka ɗauko maka ko wani sabi da aka ɗauko sai an faɗa maka shekarun da yadda aiki ta Ba Allah ɗauka maka shi jihadi da yadda jagoranta jihadi da yaƙi nawa nawa aka yi samu ce na kunce kawai ka kama masa wata cika ya bi kawai ishi shi na aljanna Allah Ubangiji ya musa mana asu. Akwai abin da za ka yi kai wata zuwa kawai a cikin da ta yi ta kawai ka samu tribute zoom a nan kan. Allah. Kuma ce in ka gawa ne kawai an ba ka three bedroom je ka zauna kawai ka gawa ne amma sai aljanna ake ma haka da rarrabawa cikin sauki da kyauta ولا كانوا يطعم غاد أولى ولم يكونوا ba ta su ba ya tabarra kuna biyu su salihina suna neman albarka da waɗansu mutane don su salihai a abi bakri a ga mutane sun taru suna cewa abubakar ko su je kamarin shi ko a ce ba ga wani yana su da mutan abu abubakar ko ta takalman abu abubakar wa umar su ne nomba da aka yi wa albishir da aljanna duk wani waliyin da kake bi a a san ba ko ba shi ba wannan garanti ne garanti ne inda ya sababi ne a gairu huma da ya khalid bin walid min afadil sahaba babu wani da aka nemi tabarrufin shi daga cikin manya manyan sahabbai ya fi hayatin a lokaci da yake raye ala ba'da al-maut ya kafa bayan mutuwarsa ولم يكونوا يذهبون إلى غار ha'il ba ta yi wani sahabi ya ji garu hira'in da ya sallo fiye don su yi sallah a ciki a yau in kai maka ka ji aikin aji sai ka samu waɗansu da sun yi mai sallah cikin kogon aka sakar wa annabi da wahayi aw yad'u ko ya je ya zauna a kogon yayi addu'a ta musamman ya ba. bada abu alam yakunu yantabuna ila turi الذي صلى Musa عليه موسى ليصلوا فيه yadu. a turi sina inda an da maɗaukaki sarki ya magana da annabi musa ya gana da shi babu wani cikin ta da aka samu ya je can yana sallah ko yana addu'a musamman a can ko ya ɗebo kan wajen ko ganyen bishiyar wajen ya zo nan yana shan magani da shi yau ya ta samu an je a kama ka abubuwa daban-daban a cikin turu sina au ila ghairi hadhihi al-amkina ko makamantan waɗannan wuraren minar Jibali jibali duwatsu allati yuqalu inna fiha maqamat an biya aw ghairi wanda ake cewa ake cewa mutane wai wurare ne na waliyai masu tsayi ya ala masali mabna ala athari nabi min al-anbiya zuwa wani waje kawo gidan wani annabi ko a ce rigar wani annabi Aifan ga bugu da tsari. فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية wurin da manzo Allah sallallahu ya kasance yana sallah a Madina da'iman lam yakun ahadun min as-salaf yaltamisu yastaslimuhu taba kan wani da ya jira wajen ba yana shafa wajen a jikin ya shafa ya shafa a jikin sa Allah ya kabilu samu wajen amma yau idan ka in ka je maka. a Madina duk wani karfe a garin masu bai a yi an tsokace shi sai an shafa shi haka ko fila ne cikin masallaci wajen kan din nan duk wani abu mai a masallaci ko da wani a cikin masallaci an ne to wani sai ya riƙa takwas yana eh, yana takwas yana shafa a jikin shi duk wani karfe duk wani abu haka fitilun nan ake samun kuma da kafa shi amma da rashin sani ya ji irin yan

mai albarka kuma yana sallah a wajen da'iman idan har wannan wajen ba a wa al'umma ba su rika suka wajen suna shafawa a jikin su suna tsumbatan shi ba akwai ma kwalo ila to ina ga wani kai kai wai wai wani yi sallah a nan wajen albarka auna ma alaihi ko a nuna maka inda wani ya bace kawai a rika ziyara tasiru shi'i min zalika ba waɗannan guraren asu bihi ana shafawa a jiki da alimul ulama'u bil alimul ulama'u islami anna hada laysa malamai sun sanar kai tsaye wannan baya cikin addinin musulunci baya cikin kuma shari'ar musulunci to su ne manzo Allah duk babu su duk babu su ina fata an gane ko ko qur'ani kai ta karanta kai ta samun hasin albarka tashi ka rika sallolin dare kai ta samun albarka da haske ka rika azumi na lafiya ka rika sadaka ka rika zuwa umra ka yi dawa sai ta dawo ka rika waɗannan ayyuka ka rika sadaka kana rabon abinci duka waɗannan abubuwa ka rike ka na wa man kana kana gaba kana iri waɗannan su ne kawai kai ta kira don ka kaji ka gani ga wani ka ta ka wata ka kaji wani ka kama su ka ka yawo wani gari kawai ba da addabawa na fannin addabi ba ya ba ka garanti na annabi ne ta yi aka yi takalmi ya suna da ya fito da ƙarshen ya je wani gari a afirka eh? ya bar wajen ya je wani gari wannan shi ne irin abubuwan da suke faruwa a yanzu kullum za ka samu sababbin abubuwa kullum ina bin hanyar samun kuɗi ne da business ko kullum sai a rika buɗe kullum sai a rika buɗe abubuwan da daban da rufa mana asiri da tsare mu ya tabbatar da mu akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da bid'a وهو لي ذلك القادر عليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا Anta. 他我听出来这么累。